ستر حرمتو بيع الأضحيتي حرم كن سيد لأيا أو شيء منها إذا تعيبت جنت أنك أتدبط لأيا حالة الضرحي عندما آه، أبجاع المضحي لو كتنجا ما يلين يفتد ديتا جي مكي مدنه a wajen kwantar da ita ta karye bai wani ne kan magana kuma ma eh, eh Idris kwara eh Idris ne Idris ne gaskiya ne fattara batun da ta buga wan kasara rikilu inda za ta miƙe ɗin nan kawai kafa ta yi tsafi a gane ba ta yi layar ce gashi yanka ta za a yi sai dai a yanka a zafar da nama amma ba zai ya bada da can zama shi ne kai ba shi ne bayo ɗin ba Hau a saba au a asikin ko ya same ka wani wurin sanin fi a ha faqaha ya zubar da ainihin ko ruwan ido kaga na mata na kafa aurin yanka وذبحها مع ذلك فلا تجزئ أضحية ويحرم بيعها وهو معنى قوله أو تعيبت حالة الصبح ومثل ذلك فتنقسم ونن في حرمة البيع أن تعيبت الأضحية قبل الذبح وذبحها ربها على أساس أنها أضحية وفي ذلك أن قال أو منني أو قبله قبل يركب وزي ما الجهل بالعيب على كسبين